barkan mu da saduwa a yau 25 ga watan ramadanan shekara da 438 bayan hijira wanda kuma ya zo daidai da 20 daidai ga watan 6 shekara bakwai miladiya karatunmu daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a bauchi inda muke cikin suratul araf mun karanta zuwa aya ta ɗari da arba'in da zuwa aya ta ɗari da arba'in da ɗaya yau za mu karanta daga aya ta ɗari da arba'in da biyu muna roƙon Allah ya mana katare da karantawa daidai da fahimtarsa da yin aiki da shi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا فلما تبت إليك وأنا أول المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ubangijinmu maɗaukakin sarki ya ce, Wa wa'adna Musa salasi na laila, mun yi wa'adi na alkawari da Musa, wato annabi Musa alaihi salam, na tsawon kwana talatin. Sun wa atmamna habi ashir, sannan sai muka cika waɗannan kwana talatin ɗin da wasu goma fatamma miqatu rabbihi na laila sai ya zama wa'adin ubangijinsa alkawarin ubangijinsa ya cika zuwa kwana arba'in wa kala musa li akhihi harun annabi musa sai ya ce da ɗan uwansa haruna ukhlufni fi qauni ukhlufni fi qaumi ka zama khalifata a cikin mutanena ka zama khalifa gare ni a cikin mutane na wa asli kuma ka daidaita al'amura ka kawo gyara a tsakaninsu wala tattabi sabilal mufsidin kuma kada ka bi hanyar masu kawo barna ubangiji maɗaukakin sarki yana gaya mana a cikin wannan aya cewa <clears throat> ya <clears throat> ya yi alkawari da annabi Musa alaihi salam wannan abin ya faru ne bayan Allah ya ƙetarar da mutanen annabi Musa tare da annabi Musa ɗin wanda jiya muka karanta wa jawaz na bi bani Isra'il al-bahar yanzu an tseratar da su wancan abin da ya faru da su akan hanya atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum sun wuce waɗannan mutanen waɗanda suke bautar gunki har an je yanzu sun samu istikrari sun zauna to shine Allah madaukakin sarki ya ce a lokacin da ake shirye-shiryen bashi littafi saboda lokacin da duk annabi Musa ke zaune da mutanensa a Masar karkashin lokacin mulkin Fir'auna da kuma sa'ad da suke hanya duk wani lokacin ba a ba su littafi ba an gane ko shi yasa Allah ce wala kad atayna Musa alkitaba min ba'di ma ahlakna alquruna ula. bayan Allah ya halaka waɗancan sai Allah madaukin sarki ya bashi littafi to wannan littafi da Allah ya bashi bayan an samu istikrari ya zama suna neman littafin da zai zama musu constitution da zai zama tsarin rayuwarsu ta lahira da ta duniya abubuwan da suke bukata na addini da na rayuwa na shiriyarsu akan zamantakewa ta yau da kullum tsakaninsu su da kuma tsakaninsu da ubangiji yanzu ba sa da shi sai dai iya abin da annabi musa ya koyar da su haka sai allah ya ce za a bashi littafin attaura amma shirye-shiryen kafin a bashi kamar yadda malam sa'adi yake cewa shine sai Allah ya ce masa sai ya ɗauki tsayin kwana talatin yana azumi saboda mutanensa su gane za a yi wani muhimmin al'amari su gane cewa akwai shirye-shiryen da ake yi na ba su littafi don in littafin ya zo su rike shi da muhimmanci don haka sai annabi musa ya yi azumi na kwana talatin shine ma'anan wa wa'adna musa talatin na laila da ya yi azumin kwana talatin ranar da yake cika na talatin din ko kafin ya cika an koya masa cewa in yana azuminsa ya azuminsa a haka kada ya goge bakinsa sai annabi musa ya goge bakinsa sai irin warin nan da ake ji bakin mai azumi ke fitarwa na annabi musa sai ya kau da shi alhali kuma allah maɗaukakin sarki dama ya tabbata mana a cikin hadisin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la khalufu fami sa'imi atyabu inda Allah min al ko kuma min rihil misk wato warin bakin mai azumi yafi a wurin Allah daɗin kamshi sama da wato turaren almiski don haka annabi Musa yana nan a haka sai zai goge bakinsa sai wannan warin ya tafi sai Allah ce to ai ya bata don haka penalty sa shine wa atmamna ha bi ashir sai an ƙara masa kwana goma akan kwana talatin din da aka cika masa kwana goma bayan kwana talatin shine Allah ce fatamma miqatu rabbih na laila sai zama kwana arba'in anan an gaya mana shi mufassalan amma a suratul bakara wa idh wa'adna musa nawa na laila kwana arba'in din aka gaya mana amma asalin su da talatin ne shine na laila da aka cika sai suka zama kwana arba'in wannan duk shirye-shiryen kafin a ba shi littafi ne da aka yi wannan wa kala Musa lokacin tafiyar annabi Musa ya yi domin ya je miƙati domin ya je ganawa da ubangiji lokacin da aka yi wa na jiya lokacin da aka yi lokacin da Allah ya kusanto da shi domin Allah ya bashi littafin attauran to kafin ya tafi sai ya ce da ɗan uwansa Haruna kusan annabi Haruna ai shi ne abokin aikinsa don ya ce wa ashiriku fi amri ya zama dukkan al'amarin adam Musa tare suke to da zo tafiya sai ya ce masa ukhlufni fi qaumi ka zama khalifa gare ni a cikin mutane na saboda annabi Musa yana daga cikin mutane masu kishin mutanensu yana daga cikin annabawa wanda alkur'ani ya nuna mana yana kaunar jama'arsa kuma yana son komi na ci gabansu kuma baya son a samu matsala shi yasa yace da shi ka tsaya ka kula da al'amarin su. saboda ya san halin banu isra'ila yanzu canji yana iya sa guguwa ta kawo su su canza guguwar canji tana zuwa ko ta gaskiya ko ta karya za su bita. don haka sai ya ce ka tsaya a kansu wa asli ka tabbatar komai ake a kan daidai ake har in dawo wala tattabi sabilal mufsidin kada ka yarda ka bi hanyar waɗanda za su kawo barna bayan na tafi duk wanda za su ɓata abin da na gyara ko waɗanda za su rusa abin da na gina ko waɗanda za su karkatar da abin da na daidaita kai kuma karka bi su ka kawo gyara wannan gyara din a ta fuskar addini da fuskar rayuwa shine wa aslih wala tattabi sabilal mufsidin to shine Allah ya ce walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbu annabi Musa sai ya tafi miƙatin nan da aka yi ta shirye-shirye domin sa ja'a Musa limiqatina annabi Musa ya zo domin ganawa da ubangiji an gane ko wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa yayi magana da shi ubangiji da yayi magana da annabi Musa ya ga ya samu wannan qala rabbi arini anzur ilaik sai annabi Musa ya ce ya ubangiji ka bani dama ka nuna mun kanka inganka kamar yadda malamai suke ce takadirin maganan shine rabbi arini nafsaka anzur ilaika ya Allah ka nuna mun kanka inganka saboda annabi Musa ya ji daɗin irin gatar da Allah ya masa wa hu najiya Allah ya kusanto da shi Allah ya gana da shi Allah ya ya sa har yana magana yana jin maganar Allah don haka ba abin da ya rage masa yanzu sai dai me sai dai ya ga Allah sai ya ce rabbi arini anzur ilayka ya Allah nuna mun in ganka mana shauki ne da kaunar ubangiji ya sa shi haka ba neman wuce gona da iri ba ba kuma azarbabi ko ko neman zakewa ba a'a kaunar ubangiji da tsabar shauki zuwa ga ya ƙara samun kusanci yanzu ya kai komi wanda ba a bada waɗansu ba aka saura masa gani ya zama ya gama cikawa rabbi arini anzur ilai kala sai Allah ya ce masa lan tarani ai ba za ka gani ba walakin inzur ilal jabal sai dai ka yi dubi ka kalli dutsen nan fa in istaqarra makanahu idan wannan dutse ya tabbata a inda yake ya iya jurewa shi ya ganni fa saufa tarani to kai ma zaka ganni da sanu ka jira ka ga abin da dutse zai yi in dutse ya iya shi ya tabbata har ya iya gani na tunda dutse ya fi karfi sama da dan adam kuma dutse zai fi juriya sama da dan adam in har dutse ya iya jurewa ya ganni fa saufa tarani kai ma sai ka ganni falamma tajalla rabbuhu lil jabal yayin da ubangijin annabi Musa ya yi tajalli ga wannan dutse ja'alahu dakkan sai Allah ya sanya wannan dutse ya zama rugurugu. rugu wa kharra Musa sa'iqa annabi Musa tsabar firgita sai ya faɗi ya suma falamma afaka yayin da annabi Musa ya farfado daga sumansa qala subhanaka yace ya Allah tsarki ya tabbatar maka tubtu ilaika ya Allah na tuba gare ka wa ana awwalul mu'minin kuma ni ne farkon mu'minai annabi Musa alayhi salam <clears throat> ya samu kusanci zuwa ga Allah don haka sai ya nemi cewa yana so ya ga Allah to Allah sai ya ce masa lan tarani ba za ka ganni ba wannan lan tarani din ya jawo maganganu masu yawa tsakanin malaman luga da malaman tafsiri <clears throat> shin hal lan tufidun nafi ala ta'bid shin lan tana nufin cewa ba za abu ba zai yiwu ba har abada ko kuma lan tana nufi ba za a iya yi ba amma zuwa wani lokaci karina ita take iya tabbatar da ana nufin har abada ne ko kuma ana nufin zuwa wani lokaci wanne ne ɗaya daga ciki shine saɓanin waɗanda suka haɗa ilimin luga har yayi tasi aqidar su kuma ta musu tasiri akan ilimin lugan su na fasara alqur'ani <clears throat> sai suka ce lan din nan tana nufin annafi ne ala ta'bid jagorori akan wannan kamar al-Imam Zamakhshari a cikin tafsirin sa al-Kashaf <clears throat> ya ce wannan lan din tana nuna cewa ba za a taba yiwuwa abin ya faru ba shi yasa Allah ce ba za ka taba gani na ba ma'anar wannan maganar lantara ne kenan ba zai taba yiwa ka gani ba har abada ba za ka gani ba walakin inzur ilal jabal a madadin ka gani kawai ka kalli dutse amma ni kan ba za ka taba gani na ba har abada wannan dalilin da ya sa ma malaman luga sai suke sai lakabi da wannan lan din suna ce mata lan shariya lan irin ta shari wanda ya ce tana nufin har abada abu ba zai yiwu ba an gane wannan bangaren waɗansu kuma malaman suka ce a'a lan ɗin nan abinda take nufi shine ba za ka taɓa iya gani na ba matukar kana raye a wannan rayuwar ta duniya an gane wannan ko? a yanzu kan a nan duniya ba zai taɓa yiwa ka ganni ba <clears throat> Abun da zai sa ba za ka ganni ba shine unzur ilal jabal dubi dutse ka ga yadda zai yi shi in har zai iya yiwa ya ganni ka ga mai zai faru amma a nan gaba abun yana iya canzawa me yasa zai iya canzawa suka ce ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mutawatirai sun tabbatar da cewa muminai za su ga Allah a ranar kiyama kenan ba za ka iya gani na ba a nan duniya shine ma'anar lantara ne amma kuma zai iya yiwa ka ganni bayan wannan rayuwar ta duniya shine kuma dalilin da waɗansu ayoyin da suke nuna ana iya ganin Allah suke tabbatarwa an fahimta wannan kuma shine zance wanda hankali zai iya karɓa kuma siyakin larabcin ma zai iya tabbatar da shi sannan kuma dalilai na nasoshi na alkur'ani da suna annabi sallallahu alaihi wasallama suke tabbatarwa <clears throat> bayani akan wannan da zurfafawa a cikinsa zai zo nan gaba kaɗan bayan mun gama tafsirin waɗannan ayoyin don haka sai Allah ya ce <clears throat> falamma tajalla rabbuhu lil jabal yayin da ubangiji madaukakin sarki <clears throat> yayi tajalli ga wannan dutsen to menene wannan tajalli da ubangiji yayi al-imam bagawi <clears throat> ya hakaito tafsirin abdullahi dan abbas gare shi daga ga wannan cewa ma'anansa falamma zahara rabbuhu liljabali binurihi alladhi huwa hijabuhu Allah madaukakin sarki ya bayyana ga wannan dutsen ne ta hanyar bayyana masa wannan hasken nasa to wani haske ne <clears throat> wani haske ne ake nufi ubangiji ya bayyana wa wannan dutsen shine yace shine hasken nan na ubangiji wanda yace hijabuhun nur inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine shamakin da ya Lillife ya tare ganin kowa daga cikin halittun Allah ta yadda ba wanda yake iya ganin Allah to wannan hijabin na haske sai Allah ya sa dutsen ya hangi wannan ai Allah ya bayyana wannan hasken ga wannan dutsen sai dutsen ya rugurguje ba zai iya gani ba ballantana ya kai ga har ya ga Allah <clears throat> jama'a gane abin da yake karfafa wannan tafsirin ta wannan fuska shine hadisin nan na Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare yarda gare shi da yace ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana magana dangane da ubangiji sai yake cewa ubangijin mu madaukakin sarki inna Allah la yanam wala yanbaghi lahu an yanam ubangijin mu baya bacci kuma bai dace ma a ce ubangiji yayi bacci ba Allah shine wanda yake ɗaukaka mizani na adalci kuma shine wanda yake sauke mizani ya ɗaga wani ya dunkufar da wani Allah shine wanda ya kasance kullum za a ɗauka masa ayyukan da bayi suka yi na yini kafin lokacin aikin dare ya yi a kai masa aikin bayi na cikin dare kafin gari ya waye a fara yin aikin rana kullum haka ake wa ubangiji sai ke cewa hijabu nur shamakin da ya katange Allah ba a iya ganinsa ya sha makance idan dunan bayi ba sa iya ganin Allah annur wani haske ne lauka shafahu da a ce Allah zai yaye wannan hasken la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi da hasken fuskar ubangiji ya kona idon duk wani mai gani kafin ya iya ganin ubangiji sai Allah ya sa haske ta yadda ko da za ka gani sai dai ka ga hasken amma ba za ka iya kaiwa ka ga ubangijin ba jama'a an gane wannan wannan yana ƙara karfafa kuma da hadisin abu zar na cikin sahihu muslim wancan ba sai imam muslim ya ruwaito cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa har ra'aita rabbaka shin kaga ubangijinka ana nufi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i da Mi'raji shin kaga ubangiji sai annabi ya ce nurun anna ara yace ai akwai haske ta ya zan yi in ga ubangiji kenan sai dai in ga hasken amma ba zan iya ganin ubangiji ba wannan shi ya jawo kuma sabanin nan da ke tsakanin wato malamai dangane da fassarar maganar Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yarda gare shi da Aisha Allah ya ƙara yarda gare ta matar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah lokacin da ya tafi Isra'i da Mi'raji ko kuma bai ga Allah ba ana fahimta shi Abdullahi ibn Abbas ya ce ra'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rabbahu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji Aisha kuma aka tambaye ta aka ce har ra annabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji take cewa wannan magana da kai ta girgiza ni tace man za'ama anna annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama ala Allahil firya duk wanda ya riya cewa ya ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin ubangiji to wannan ya ya ya kirkiri wani wata babbar ƙarya ya jingina wa Allah Allah kan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin shi ba to sai malamai suka hada maganar Aisha matarsa ce sallallahu alaihi wasallam ko ba za ta yi ƙarya wa annabi ba Abu ai Abdullahi ibn Abbas sahabinsa ne ba zai ƙarya wa annabi alaihi wasallam shi ya ce ya gan shi ita kuma ta ce bai gani ba abinda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas an ruwaito wani lokaci ya taba cewa ra'ahu bi qalbihi wani lokaci kuma ya ce ra'ahu to sai malamai suka ce hamalul na ala muqayyad sai suka ce wannan da ya ce ya ganshi yayi shiru sai suka ce yana nufi ya ganshi da zuciya ita kuma da tace bai ganshi ba tana nufi bai ganshi ba da me da ido shikenan sai zama arru'iyatul ruyatul qalbiyya ko arru'iyatul manamiyya wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji hadisin mu'az bin jabal ya tabbata da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga ubangiji a mafarki an gane ko sannan maganar abdullahi bin abbas yana nufi gani irin na zuciya saboda annabi sallallahu alaihi ya kai yanda har Allah zai iya wato bashi damar da zai iya ganin sa gani irin na zuciya amma gani irin na ido Shi ne magana da Aisha ta ce annabi salama duk wanda ya ce ya gan shi da ido to ya yi wa Allah karya. Shi ne kuma a nan ni da nan ake gawa annabi Musa ba za ka taɓa gani na ba ba za ka gani ba a ina a duniya da me da ido jama'a an gane wannan walakin ninzuru ilal jabal ka kalli dutse fa in istaqarra makanahu in ya iya tabbata a yanda yake fa sawfa tarani to da sannu zaka gani falamma tajalla rabbuhu sai Allah ya tajalli ga wannan dutse ta hanyar bayyana wannan hasken nasa hasken ma waɗansu ruwayoyi suka ce ɗan kaɗan ne Allah ya yaye wannan dutsen ya gani to wannan dutse kuma ja'alahu dakkan kawai sai dutse ya yi rugurugu a wata kira'a ja'alahu dakka'a kamar yadda kira'ar asim take karantawa a na cikin suratul kahf sai aka ce ja'alahu dakka'a sai yan ya zama dakka'a bi ma'ana ja'alahu mustawiyan bil ardi sai Allah ya sa shi ya ruguje har ya zama ƙasa ya zama daidai da ƙasa shine kalla idan dukkatil ardu dakkan dakkan kenan shine ja'alahu dakkan din ya mai da shi nikakken abu gari in ya kuma ja'alahu dakka'a sai zama wato abin nan ja'alahu madukukan sai zama an nike shi an markaɗe shi ya zama kamar gari amma yana nan a yanda yake bai zama ya kwanta a ƙasa ba an gane bambancin da ja'alahu dakan da ja'alahu daka to shi yasa malaman tarihi su ma anan suka yi ta maganganu da yawa da riwayoyi waɗansu sun inganta waɗansu ba su inganta ba cewa menene abin da ya faru ne da wannan dutse shin dutsen nan yayi rugurugu ne sai ya tsaya a yanda yake kyam kuma har yanzu yana nan ana zuwa ana kallo kamar yadda watan suke cewa ko kuma a'a wannan dutsen yayi rugurgu ne sai ya baje da ƙasa sai zama ba a maganin sa yanzu ba dutsen ba labarin sa saboda ma'anan ja'alahu dakkan kenan mustawiyan bil ardi ko kuma ja'alahu dakkan ya zama ya nike har ya nike a cikin ƙasa ta yanda ba a ma san ina gurbin sa yake ba ko kuma magana da waɗansu suke cewa ai wannan dutsen shine dutsen turi dutsen sina annabi musa alaihi salam allah ya ce masa ya kalli wannan dutse wannan dutse sai ya rugurguje ya nitse a cikin ƙasa daga baya sai allah ya sa aka fito da wannan dutsen tunda dutsen shine attur shine turi sinin attur kuma shine aljabal an gane ko sai suka ce shine ma'anan wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum kuma tu, sai aka ciro shi daga cikin ƙasar sai aka dora ba banu isra'ila lokacin da aka ce khudhu ma kun bi kuwa daga ba sai aka mai da shi aka aje shi yasa turu sina har yanzu yana nan sai suka ce wancan dutsen ne aka yaka da shi Allahu a'lam Allah ya ba mu labari mu tsaya akan nassin alqur'ani abinda Allah ya so mu sani shine cewa Allah ya yi rugurugu da wannan dutse kuma har annabi Musa karra Musa sa'ika annabi Musa ya faɗi a sume wannan ya nuna mana ƙarfin wato <clears throat> da siffofin Allah ke da su ta yanda ganin Allah maɗaukakin sarki ya gagari annabi Musa ta yanda kuma ganin abin da ya faru da dutsen har ya sa annabi Musa ya suma shi kuma dutsen bai iya ganin ubangiji ba ta yanda tajallin da ubangiji ya yi ga dutsen ta hanyar sa sai sa dutsen ya rugurguje dama ai aljamadat sun fi tsoron Allah sama da mu da muke motsi abubuwan da Allah ya halice su wanda ba sa motsi bishiyoyi duwatsu da ƙasa da ruwa da sama da sauran halittun Allah duk waɗannan suna jin tsoron Allah sama da yadda mu muke jin tsoron Allah shi yasa Allah ce mana law anzalna hadal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun saboda dutse Allah madaukakin sarki yace zukatan mutane suna iya bushewa har ya zama sama da dutse sun ba kasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa bi ma'ana bal ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashakkaku fa yakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah akwai dutsen da tsoron Allah zai sa ya iya fadowa to kaga wannan ne yasa tsoron Allah yasa dutsen ya rugurguje har annabi Musa ya faɗi ya suma falamma afaqa waɗansu suka ce sa'iqan bima na karra Musa mayyitan annabi Musa ya faɗi ya mutu dalilin su shine wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi ai fa mata amma wannan fa sa'iqa nan yana nufin suma ne ba yana nufin mutuwa ba shi yasa ya ce falamma afaqa li anna al insana idza sa'iqa fa huwa alladhi yafiq amma alladhi mata fala yuqalu innahu afaqa wanda ya mutu ai ba a cewa ya farka sai dai a ce an tayar da shi sai dai a ce bu'isa ba da mautihi an gane ko don haka yana tabbatar da cewa dai su ba annabi Musa yi annabi Musa da ya fado ya dawo cikin hayyacinsa kala subhanaka sai ya ce ya ubangiji tanzi laka ya Allah tsarki ya tabbata gare ka tumtu ilaika ya Allah na tuba da wannan tambayar da nayi tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin ni kuma ni ne farkon mu'minai ya tabbatar da cewa shine farkon mu'minai tunda shi aka fara wa wahayi don haka shi zai fara imani tunda Allah ya ce masa innani ana Allah la ilaha illa ana ni kaga sai da ya yarda kafin kuma aka ce masa ka je kai wa'azi ga waɗansu waɗanda ba kai ba me Allah ya ce a gaba قال يا موسى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما شيئا سأريكم دار الفاسقين وبنجي مدوكاكين سركي يتي Kala ya Musa in nistafaituka ala nasi bi risalati Allah ya ce ya Musa lallai ni na zaɓe ka na fifita ka akan sauran mutane da wannan aike na wa gare ka inda na baka manzanci bi risalati wa bi kalami da kuma zance na da nayi da kai fa ma ataituka don haka ka riƙe abin da na baka wa kun shakirin ka zama daga cikin bayi masu godiya wa katabna lahu fil alwah min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay Allah ce muka rubuta masa a cikin alluna na taura min kulli shay'in na kowane irin abu wanda suke bukata domin gyaran addini da rayuwa mau'izatan wanda zai zama musu wa'azi wa tafsilan li kulli shay da kuma bayanin hukunce hukuncen komi daki daki fa khudh ma uh, wa tafsilan li kulli shay aha maka ya وأمر قومك يأخذوا بأحسنها sai Allah ce bi بقوة don haka ka riki wannan abin da aka baka na attaura da ƙarfi wa amur qaumaka ka umurci jama'arka mabiyanka su ma ya akudu bi ahsaniha su yi riko da mafi kyanta su yi riko da ita domin ita ce mafi kyau din sa'urikum daral fasiqin zan nuna muku makoma ko zan nuna muku gidan fasikai zan nuna muku makoma na fasikai kenan to Allah madaukin sarki yace sai ya kira annabi Musa bayan annabi Musa ya farka ya tuba zuwa ga Allah sai Allah ya rarrashe shi ya Musa in stafaituka ai in jtabaituka wahtartuka ni na zaɓe ka na fifita ka akan waɗansu sauran mutane birisalati da wannan saƙonni da na baka na annabta tunda na mai da kai manzo daga cikin manzannina wa bi kalami sannan kuma na baka fifiko da saura akan saura ta hanyar yin zance da ni wa kallama Allah Musa taklima Allah ya magana da Annabi Musa magana kai tsaye to shine Allah ya ce <clears throat> fa khudh ma aitaituka ka rike abin da na baka na annabta yana daidai da kudu ma atina kun kuwa ka rike da gaskiya da ƙarfi wa amur qaumaka ka umurci mutanenka su ma ya'khudhu bi ahsaniha su riko da mafi kyanta ya'khudhu biha shine ma'anar ya'khudhu bi ahsaniha kulla ha has li'anna abun nan kulla ha husna gaba ɗayanta mai kyau amma an ce ahsaniha wato don a tabbatar da cewa a cikin ta dama mai kyau ne nahnu naqussu alayka ahsanal qasas an gane ko shine ma'anan ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasikin Allah ce zan nuna muku makoma ko kuma gidan fasikai waɗansu malamai suka ce ma'anan sa'urikum daral fasikin zan nuna muku gidan su fir'auna zan mayar da ku can ku zama ku za ku maye gurbi ya zama kamar yadda aka samu ta kira'a ta Abdullahi ibn Abbas din ah, eh, abun nan Eh, sa'urisukum daral fasikin zan gadar muku da kamar da cewa auratna alqawmal ladina ko wa na ha bani isra'il zan gadar muku shine ma'anar ku amma wannan tafsirin ba'id ne tunda su riga sun bar garin an riga an gama wancan yanzu an riga an zo wani wuri kuma a ce sai yanzu ne za a nuna musu gidan su fir'auna wannan ba'id ɗaya tafsirin shine zan nuna muku wato a baitul maqdis ko kuma a ƙasar kudus lokacin da aka ce musu su je udkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum su je su shiga su ga waɗannan mutanen fasikai waɗanda aka ce su yaƙe su zan je nuna muku can zan nuna muku can shine ma'anar sa urikum daral fasiki waɗansu kuma suka ce ana nufi a lahira ne zan nuna muku gidan kafirai a lahira in an je kiyama za ku ga wuta ta yanda za ku gane suwaye za su shiga ko kuma idan kun samu tsira sai zama ba za ku shiga ba amma dai zan nuna muku ina zan sa waɗanda suka kisi mun biyayya wallahu a'lam abin nan sa'urikum daral fasiqin zan nuna muku makoman fasikai dama gida na muminai shine mai kyau gida na kafirai ko fasikai shine mai muni tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada sannan kuma Allah ya ce tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin nar eh, abun nan eh, abun nan su muminai su ne za su samu uqbad dar kyakkyawan wato makoma ko kyakkyawan gida na ƙarshe gidan nan kuwa shine wallahu yad'u ila daris salam gidan aminci shine Allah ya ce zan nuna muku sa'asrifu an ayati سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, Sa’asrifu an ayati yallari na ya takabaru na fil’ar, zan kawar da ayoyi na gabarin ko kuma zan kawar da waɗanda suke da girman kai gabarin ayoyi na ta yadda ba za su fahimce su ba ballantana su ci moriyarsu alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq waɗannan da suke girman kai a bayan ƙasa ba tare da haƙƙi ba ba tare da gaskiya ba wa in yarau kullu ayatin la yu'minu biha duk wata aya da za su ganta ba za su sa su yi imani da ita ba wa in yarau sabila rushdi la yattakhiduhu sabila inda kuwa za su ga hanya ta shirya ba za su rike ta a matsayin hanya ba wa in yarau sabila al yattakhiduhu sabila amma inda za su ga hanya tabbata ita kuma da za su rike ta a matsayin hanya dalika bi annahum kadzabu bi ayatina wannan kuwa ya faru ne saboda waɗannan mutane sun ƙaryata ayoyinmu wa kanu an filin kuma sun kasance marafkana ga barin ayoyin namu wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suke razanar da mutane akan girman kai yana ɗaya daga cikin abin da yake iya sa Allah ya toshe basirar mutum ya zama koda daga baya abun amfani ya zo ya kasa cin amfanin abin shine girman kai mun yi karatu akan wannan a baya sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaqi fala yafhamunaha wala ya'maluna bimuktabaha wala yantafi'una biha wala yaslukuna maslakaha zan kawar da waɗanda suke da girman kai sai a toshe musu basira kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda a farko ta zo sun kisu imani da ita ayoyin to haka kuma yanzu ma za a toshe musu basira sai su kamu da wannan cuta ta damsul basirati sai zama ko an gaya musu ba za su yi imani ba shine innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adhab al alim ko da dukkan aya ne aka nuna musu ba za su yi imani ba sai har sai sun ga azaba mai raɗaɗi ta mutuwa duk yanda aka yi ba za su yi imani ba don haka sai Allah yake cewa waɗanda suke da girman kai Allah zai kawar da ayoyinsa ba za su fahimce su ba jama kada mu yi girman kai mun kuma yi bayani a baya mai ake nufi da girman kai girman kai shine wato mutum ya zama abin gaskiya zai zo ya take ba zai karɓa ba saboda duk gaskiya sai dai a ji daga wurinsa in daga wurin wani ne ba zai taba zama gaskiya ba sannan kuma sai kuma rena mutane mutum yana ji shi ya isa shi wani ne in ba shi ba ina wani in ba shi ba sannan duk wani in ba shi ba to ba daidai ba ne wannan hali ne na girman kai shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ake nufi da girman kai shine batarul haqqi wa ghamtun nas rena mutane da take su da wulakanta su da mai da su ba kowa ba sannan da kuma kin karbar gaskiya in mutum ya zama yana da wannan to ya zama ya siffantu da siffa ta girman kai annabi kuma sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yake da girman kai ko da da ƙwayan zarra ne ba zai shiga aljanna ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ubangiji ya ce nuna girma da nuna isa da takama da bunƙasa da ƙasaita wannan izari na ne duk wanda ya zai sa tare da ni to ni kuwa sai na nuna masa cewa na fi shi sai na karya shi don ka karka yadda ya uri urida'ullah nuna isa wannan da Allah ne kawai tunda Allah din ya isa amma duk wani wanda ba Allah ba to ba haka bane don ka jama'a mu zama muna da layyinul qulub muna da linul qulub muna da zukata wanda suke da saukin da gaskiya ko daga ina muka ji ta zamu karbe ta sawa'un ta yi daidai da ra'ayin mu ko ba ta yi daidai da ra'ayin mu ba da kuma mu daina kuma rena mutane mu daina daukan mutane kamar su ba kowa ba mu rinka kaskantar da kanmu Allah ya ce wa annabi ma sallallahu alaihi wasallam waqfid janahaka lil mu'minin shi da yafi kowa ratar da take tsakaninsa da mu talakawansa ta fi ratar da take tsakanin kowane mutum a duniya da shi da wani talakansa mu mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam in ka tuna da ratar da take tsakaninsa da mu ai ba za ka iya kwatanta ta ba da irin yadda ratar da take tsakanin mu da junan mu ko tsakanin uba da da ko tsakanin shugaba da mabiyinsa ko tsakanin ko ma wane ne da wani ko tsakanin malami da almajirinsa to mu zama masu saukin kai tun da Allah ya ce wa annabi ma sallallahu alaihi wasallama waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin abin nan wato wato kai kasa kasa da fuka-fukanka ka kaskantar da kanka ga wanda duk suka bi ka daga cikin muminai wannan darasi ne daga Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ta shafe mu gaba ɗayan mu Allah ya sa mu dace to sai Allah yake cewa wanda yake da girman kai Allah zai kawar da shi ba zai rika magane ayoyin ba shi yasa ko an zo za a yi masa gargadi ko za a yi masa wa'azi ba zai saurara ba in kuma ya saurara ba ba zai karba ba wa in yara kulla ayatin layu duk ayoyi da ka basu ba za su taba yadda da su ba sannan in suka ga hanyar shiriya sai su yi gefe da ita in suka ga kuma hanya ta bata sai su rike ta wa in yarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila in hanya ta bata ce to za su rike ta hanya ta shiriya kuma za su guje mata zalika bi annahum kadzabu bi ayatina wannan an musu ne saboda tun a da su suka karyata ayoyin kaga wannan ya zama jaza'an wifaqa kenan Allah bai zalunce su ba ya zama ma zagu kenan azaga Allahu qulubahum sai Allah ya ce wa kanu anha ghafilin sun rakkala ga barin ayoyin mu na'am walladina bi ayatina wa liqa الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون والذين كذبوا بآياتنا وأن irin abin da aka faɗa na 'yan baya zalika bi annahum kadzabu bi ayatina duk waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu wa liqa'il akhira kuma suka karyata da gamuwar lahira haɗuwa da Allah a lahira suka karyata gidan lahira suka karyata sakamakon lahira suka ce ba gaskiya bane habitat a'maluhum aikin su ya lalace duk abin da suka aikata ya rushe bai da amfani hal yujzauna illa ma kanu ya'malun ai ba da komai za a saka musu ba sai da aikin da suka yi don haka Allah yana da tabbatar da abin da ya faɗa ƙarshen waccan ayar ne lallai dukkan waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah suka ƙaryata haɗuwa da lahira to fa tabbas su sani da cewa duk aikin da suka yi bai da amfani wannan ayar tana nuna mana ayyukan kafirai da za su musu amfani ba saboda habitat a'maluhum dalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum duk wanda ya ƙaryata abinda Allah ya ce ko abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan yana sa aikin sa ya rushe to daga cikin abinda zaka ƙaryata ko shine tashin kiyama in mutum ya ƙaryata tashin kiyama ara'aita alladhi yukadhibu bid-din ya karyata tashin kiyama ko da bakinsa ko da aikinsa ko a zuciyarsa ya nuna cewa tashin kiyama ba gaskiya bane to waɗannan Allah madaukakin sarki yace habitat a'maluhum aikin su ya ɓaci gaba daya hal yujzauna illa ma kanu ya'malun ba abinda za a saka musu sai da abinda suka kasance suna aikatawa hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun kenan ba abin da ake saka musu sai iya abin da suka kasance suna aikatawa to kamar yadda na faɗa a baya muna da ƙarin bayani dangane da batun annabi Musa alayhi salam ya nemi ya ga Allah kuma bai samu dama ba mun ce wannan abun ya jawo sabani to menene ya kamata mu ɗauka a nan na darasi duk da cewa mun ɗan yi bayani akan wannan a surar baya suratul an'am wajen la tudrikuhul absar amma yana da bukata matsala ce da take da alaka da aƙidar mu don haka yana da kyau mu ƙara fayyace ta don mu ƙara sani jama'a mu sani an rabu kashi biyu cewa shin zai iya yiwuwa a ga Allah ko ba zai iya yiwuwa a ga Allah ba kwata-kwata waɗansu suka ce ba zai taɓa yiwuwa a ga Allah ba kwata-kwata ko a duniya ko a lahira Allah ya fi ƙarfin a gan shi wannan kuma waɗanda suka faɗi wannan da shi suke yin addini kuma da shi suke bauta wa Allah kuma suna ji a kan cewa wannan shi ne addini na daidai waɗansu ƙungiyoyi ne na aƙidoji tun na da akwai ɗan burbushinsu a yanzu daga cikinsu akwai jahamiyya daga cikinsu akwai mu'tazila daga cikinsu akwai shi'a imamiyya daga cikinsu kuma akwai alkhawarij sana ko wasu daga cikin almurji'a da waɗansu daga cikin 'yan shi'a zaidiyya waɗannan dukansu suna da fahimtar cewa Allah ba zai taɓa yiwuwa a gan shi ba tunda Allah bai yadda annabi Musa ya gan shi ba to ya nuna cewa ba zai taɓa yiwa a gan shi ba wani kuma wanda ba shi ba bai isa ya gan shi ba ko a duniya ko a lahira kuna fahimtar wannan waɗanda suke gaba akan wannan suka fito da wannan abun sosai ba kamar malaman mu'tazila na gaya muku tafsirin al-kashaf na az-zamakhshari wanda ya dogon bayani akan wannan a karkashin wannan aya akwai kuma al-qadi abdul jabbar ɗaya daga cikin malaman mu'tazila wanda suka shahara suka rubuta littattafai wanda ya mutu shekara ta 415 tun a da shi ma mu'tazili ne to shi ma suna gani yana ɗaya daga cikin ginshikan abinda za ka yi imani da shi a aƙidar mu'tazilanci shine cewa Allah ba za a taɓa ganinsa ba lafi duniya wa lafi akhira la yarahu mu'minuna kama la yarahu ghayruhum ko mu'minai ko ba mu'minai ba ko annabawa ko ba annabawa ba kowane ne ba zai taɓa giyar a ganin Allah ba kenan Allah yanda aka fara haka za a kare ba a taɓa ganinsa ba kuma har abadan abadin ba wanda zai taɓa ganinsa kuna fahimtar wannan dalilinsu shine wannan ayar da muka karanta shi sa a ƙarƙashin wannan ayar suke faɗan wannan dalilinsu na biyu shine Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin surar da muka gama la tudrikuhul absar ganunuwa ba sa iya riskarsa wa huwa yudrikul absar shi kuwa Allah shine mai iya riskar ganunuwa wa huwa latiful khabir kaga a cikin wancan an ce ganunuwa ba sa iya ganin sa don haka ganunuwa na duniya da lahira na mu'minai da na wanda ba ne ba ba wanda zai gan shi a nan kuma Allah ya ce wa annabi Musa lan tarani ba za ka ganni ba sai suka ce lan tufidun nafi ala ta'bid har abada kenan ba za a taba ba don haka an hana annabi Musa ballantana wani kun ji dalilan su kenan sai kuma aqidar ahlus sunnati wal jamaa aqidar da mu muke ciki kenan shine mu muna tabbatar da abinda Allah da manzonsa sallallahu alaihi suka ce ne ana magana akan Allah ne ba kuma wanda ya isa ya cikakken bayani akan Allah sai Allah sai muka samu cewa Allah ya ce ba za a gan shi ba a wannan ayar sai muka samu a wata ayar ya ce za a gan shi sai malamanmu tun daga kan annabinmu sallallahu alaihi wasallam zuwa sahabbai sai suka ce mana ma'anarsa shine ba za a gan shi ba a duniya amma za a gan shi a lahira mun ji a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innakum la tarawna rabbakum hatta tamutu ku sani ba za ku iya ganin ubangijin ku ba sai kun mutu sai fassara mana wannan ayar da aka ce lan tarani bi ma'ana lan tarani fi duniya ba za ka taba gani na ba a duniya kun gane magana amma za a iya ganin Allah a lahira kuma tabbas ne za a gan shi menene dalili cewa za a ga Allah a lahira shine ayoyin alkur'ani kaɗan daga cikinsu shine faɗin Allah maɗaukakin sarki kalla innahu an rabbihim yawma idin mahjubun Allah ya ce su dai kan an nisha maki ga ubangijinsu an sha makance su daga ubangijinsu don haka ba za su gan shi ba daga cikin malamanmu na sunna akwai imam shafi'i wanda je muka ambace shi muhammad ibn idris al shafi'i yace wannan ayar tana nuna mana da mafhumin ta cewa za a ga Allah ne yace ma'anar wannan ta inda wannan abin ya yi istinbatin sa shine lamma jaba. an haula'i fi hali sakat dalla ala anna awliya'ahu raunahu fi hali ya yace tunda ya nuna mana cewa waɗancan tunda Allah ya yi fushi da su ba za su gan shi ba na mahjubun to ya nuna mana waɗanda ya yarda da su su kuma za su gan shi a yayin da shi kuma ya yarda da su ana magana kan kafirai ne fa sai aka ce innahum sukan an rabbihim yawma idin a ranar duk da za a iya ganin Allah ba za su ganshi ba muminai kuma fa kaga su ba sa ciki kenan su za su ganshi dalili na biyu da yake tabbatar da wannan shine ayar cikin alkur'ani da take cewa kalla ai da Allah ce wujuhun yawma idin nadiratun ila rabbiha nadira a cikin suratul qiyama Allah ce wujuhun wasu fuskoki Yau idin a ranar kiyama Ziratun suna da haske ila na nazira suna kallon suna dubi suna kallo zuwa ga ubangijinsu sai malamai suka ce wannan ayar tana nuna za a ga ubangiji ne saboda a larabci annazaru kallo yana ta'addi yana zuwa ne a larabci da kala uku a cikin Alƙur'ani, ko yi ta'addi da kansa ko yi ta'addi da ila ko yi ta'addi da fi fa idza ta'adda bi nafsihi fa huwa bi ma'ana al-intizar wa idan aka samu nazara ba a ce wani abu kaman summa nazara bi mana summa fakkara an gane ko shi yasa Allah ce fakkara wa qaddar ma'anar wannan ne abin nan unzuruna nakata bismin nurikum bi mana intaziruna al-intizar a jira wani abu an gane ko sannan idza ta'adda bi fi to shi kuma ma'ana ma'anahu shine at-tafakkur kamar yadda yace awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi kaga awalam yatafakkaru kenan sannan na karshe shine ta'adda bi ila idan yazo da ila to fala wajha lahu illa ar-ru'yatul basariyya wannan ka yana nufin gani da ido ne shi yasa yace unzuru ila samarihi idza asmara ku yi dubi zuwa ga 'ya'yan itatuwan ko kayan marmarin abin da kuka shuka da ido kake duba ko da zuciyarka da ido kake gani shi yasa yace ila rabbi hanazira wannan yana nufi ila na gani da ido dalili na uku daga cikin alqur'ani shine fadin Allah ta'ala lilladina ahsanul husna wa ziyada Allah ya ce wanda suka yi mai kyau a ranar kiyama za su samu alhusna za su samu kyakkyawa shine kuwa aljanna wa ziyada kuma za su samu ƙari menene ƙarin shine hadisin suhaib a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ƙari din shine samun ganin ubangiji kaga tunda annabi ya fassara ko ba wata fassara kuma da tafi tasa abin da yake ciki shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a ranar kiyama bayan an shiga aljanna an wata ya an gole dan aljanna suna cikin shagali sai Allah ya ce musu kuna son ƙari sai su ce a wani ƙari kuma bayan ka ba mu komi da komi kuma ka shigar da mu aljanna ka kwaran ya mana bakin ciki sai Allah madaukin sarki sai ya yaye wannan shamakin na hasken da ba a ganin sa sai su ga ubangijinsu ba a taba ba da 'yan aljanna wani abu mai daɗi kamar kallon ubangijinsu ba a aljanna in ji annabi sallallahu alaihi fama utu shay'an ahabba ilaihim min an-nazari ila wajhi rabbihim ila rabbihim azza wajal wannan shine dalili na uku daga cikin alqur'ani da yake tabbatar da cewa za a ga Allah muminai a ranar kiyama sana a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mutawatira da yawa suna nan ga wannan hadisin da muka faɗa sannan ga hadisin wato Abu Sa'id al-Khudri ga hadisin Abu Huraira hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallama wasu suka ce mishi hal na ranar bana kiyama shin zamu ga ubangijin mu a ranar kiyama annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce shin kuna cutuwa da kuna ture ture idan kuna so ku ga rana suka ce ba ma ture ture muna so mu ga rana sai ce to innakum satarawna rabbakum kadhalika yanda kake ganin rana ba tare da wani ya tare maka ba haka zaka ga ubangiji a ranar kiyama sanan hadisin Abu Sa'id al-Khudri Annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin hira da sahabbansa ga wata daren goma sha hudu farin wata ana gani kal sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce yanzu wannan watan da kuke gani hal tudamuna fi ru'yatihi shin in kuna so ku gani wani zai tare maka suka ce a'a sai ce yadda kuke ganin wata cul da cul din nan haka za ku ga ubangijin ku cul da cul a ranar kiyama ba wanda zai tare muku kaga wannan duk dalilai ne da suke tabbatar da cewa ganin Allah ya tabbata da alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu wanda ya rusa maganar waɗancan <clears throat> saura da me su sun ce lantara ni shine dalilin su to ya kamata shi ma a samu mai amsa daga ahlus sunna akan wannan amsa ta ahlus sunna akan la tudrikuhul absar ta suratul an'am shine abinda Allah ya kore a ciki shine al-idrak al-idrak kuma shay'un za'idun an mujarradir ru'ya Allah ya ce ba za a iya sa ba to dama ba za a iya riskar Allah ba ba za a iya haɗewa a game shi ba ba za ka iya ganin sa gaba ɗaya ka riska ba amma gani ka yi dubi zuwa gare shi zuwa iya abin da ya so wannan kan Allah ya iya baka wannan dama don haka ayar abin da take hana take korewa shine al-idrak shi yasa Allah bai ce la yarahu la yarahu ahad ba sai ya ce la tudrikuhu al-absar bai ce la yarahu al-basar ba sai ya ce la tudrikuhu al-absar al-idrak kuma shay'un za'idun ne an mujarrad ru'ya kamar yadda muka faɗa zaka iya tabbatar da wannan a cikin alqur'ani a cikin abin da muka karanta a baya na tarihin annabi Musa ai Allah ce mana falamma tara aljam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakuna sai Allah ya kawo da al-ru'ya da al-idrak sai ya raba su tadalla ala annahuma shay'an mukhtalifan suka falamma tara'a da suka ga juna sai mutanen da mu suka ce inna da za a riske mu sai ya ce kalla kalla din me na ba za ku su gan ku ba ko ba za su riske ku ba ba za su riske ku ba amma gani kan ya tabbata ka shi ma la tudrikul abisa ba za ku riske shi ba amma za ku iya ganin sa an gane wannan sannan kuma sai kuma wannan ayar tallan tarani da muke cikinta da yake cewa ba za ka ganni ba a zamakshari shari'a ce lan ɗin da su waɗancan suka ce tufidu ta'bid wannan ba haka bane dalilin da ya sa ba haka ba na farko a lugar larabci malaman larabci sun ce lan in ta zo la tufidu da illa bi karina <clears throat> ba ta nuna har abada kwata kwata sai dai in an samu karina da ta tabbatar in ba samu karina ba to ba za ta taba zama har abada kwata kwata ba saboda a cikin alkur'ani mun samu lan ta zo amma ba ta nuna mana har abada ba ina ne Allah ya gaya mana dangane da Yahudawa ya ce fatamanna wul mauta in kuntum sadiqin ku yi burin mutuwa mana sai Allah ya ce walan yatamannahu abadan kar ku dauko na wala yatamannawnahu abadan walan yatamannahu abadan a suratul baqara ba za su taba yin burin mutuwa ba in dai da yahudawa ne bima qaddamat aidihim an gane ko Allah ce ba za su abu burin to ya kamata ya zama har abada ba za su yi ba sai gashi ko da suka je lahira sai gashi sun zo suna burin mutuwa suna ce ya laita ha kanatil qadiya ya kai co ina ma da mutuwa ta zo ta same mu kaga sun yi burin mutuwa sannan suna cikin wuta za su ce wa na dauya maliku li yaqdi alaina rabbuka za su ce ya kai maliku mai tsaron wuta ka roka mana ubangijinka ya kashe mu kala inda kun baki tun sai ya ce bara ku mutu ba haka za ku yi ta zama sun yi burin mutuwa ko ba su yi ba a duniya kuma an ce walan ya tamannahu kenan walan ya tamannahu fi duniya shi ma don ka lantara ni fi duniya su ma da suka ce za suna burin mutuwa a lahira kai ma a lahira za ka ga Allah shi nan jama'a an fahimta sannan kuma nan da ya ce lantara ni eh, eh, ba zai taba zama cewa annabi Musa in ba zai taba yiwa a ga Allah ba mustahil annabi Musa da iliminsa da rasa ba zai roki Allah akan abu mustahil ba sannan inda a ce mustahil ne kwata-kwata ba za a ga Allah ba ko a duniya ko a lahira to da tambayar da annabi Musa yi da ya zama laifi don duk abin da ba zai taba yiwa ba in ka tambaya ka zama laifi kamar yadda muka karanta akan annabi Nuhu da ya tambayi Allah akan ɗansa sai ya zama yayi laifi aka ce masa inni a izuka an takuna minal jahilin kaga ya laifi shi yasa yace inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm amma nan annabi Musa ba a ce yayi laifi ba shi yasa annabi Musa da ya tambayar sai Allah ya ce masa lan tarani ya ce masa yayi laifi ne annabi Nuhu an ce yayi laifi shi kuma nan sai ba a ce yayi laifi ba don tun tunda ba a ce yayi laifi ba ya nuna cewa ashe zai yiwu a gan shi ne an fahimci wannan ko walakin inzur ilal Jabal sannan karin dalili ne da Allah ya ce masa ka dubi dutse fa in istaqarra makanahu fara'ani fa sawfa tarani in ya iya gani na zaka gani inda a ce ba zai yi ba Allah ba zai faɗi abinda ba zai taba yiwa ba sai ce wa dutsen ya gwada shi zai iya kaga sai dutsen ya gagara sai shi ma ya gagara amma da yake zai iya yiwuwa amma ba a nan duniyar ba sai a lahira sai Allah ya bar shi a haka yace undur ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani jama'a an gane wannan zaka dai waɗannan dalilai suna tabbatar mana da wannan kuma a larabci ma mun samu abinda ibn malik mai alfiya ya faɗa a cikin littafinsa wato abun a cikin littafinsa alkafiya wadda daga cikinta ne ya yi iktisarin ya rubuta wannan wato alfiya a cikin ta yayi baiti da yake kore wannan maganar cewa malaman larabci ma ba su san haka ba ya ce wa man ra'al wa man ra'a nafiya bilan mu'abbadan fa qawluhu dud wa siwahu fa'buda duk wanda yace maka lan tana nufin an kore abu har abada to ka tura wannan maganar ka dauko kishiyarta don haka mun dauko kishiyarta muna tabbatar da cewa za a iya ganin Allah muminai a ranar kiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu mu zama cikin waɗanda za su ganshi a ranar kiyama kafirai kuma ba za su gan shi ba Allah ya raba mu da zama daga cikin su a nan duniya kuma ba wanda zai iya ganin Allah saboda lantara ni muna roƙon Allah ubangiji ya amfana da mu cikin abin da muka ji abin da kuma ya zama kuskure ne Allah ya fi mana wa sallallahu alaihi baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh